رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa da داري wannan dare wanda shine daren laraba wanda kamar yadda aka faɗa shine dare na uku ga watan zulkada shekara ta takwas, wanda ya daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2017 bayan haihuwar annabi isa kamar yadda wasu suke faɗa mun tara wannan guri domin ci gaba da karatun manzumatul qawaid fiqhiyya wacce al-allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta 1376 idan ba manta ba a darasin da ya wuce mun tsaya a daidai baitin da yake cewa an-niyyatu shartun li al amr an-niyyatu shartun li al amal bi hafsalahu wal fasadu lil amal za تاشي الدين مبني على المصالح قال المؤلف رحمه الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائه فإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد نعم malam yake cewa addinu mabniyun alal masalih addinu mabniyun alal masalih an gina addini ne gaba daya akan maslaha gaba daya addini an gina shi ne akan maslaha abinda ake nufi maslaha shine almanfa'a ma'ana amfani wannan shi ake nufi da da maslaha ma'ana amfani idan ka kalla za ka ga gaba ɗaya addinin musulunci an gina shi ne akan amfani wannan shine fi jalbiha wa dar'i lil qaba'i ko dai a jawo ta ko a tunkuɗe mummuna in ka kalla zaka ga duk ayoyin alqur'ani a gurare da yawa zaka ga in Allah ya faɗa abu sai ya faɗi maslaha da ta sai ci ai ko ya faɗi mafsala da ta sai ci ka ai wa ma khalaqtul jinna wal insa ba halitta mutum da aljamba ba sai dan su bauta min kaga shine amfani hatta aiko manzani sai da ya faɗi dalilin da ya sa ya aiko su رسلا مبشرين لئلا يكون shine dan kan mutane su ce ba aiko mana da manzanni ba aiko annabi bayan ya faɗi dalilin aiko annabi sai ya faɗi dalilin ma da yasa ya aiko manzanni bayan ya faɗi dalilin da yasa ya aiko manzanni sai ya faɗi dalilin da yasa ya aiko annabi kansa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin in muka zo ɓangaren mafasit su ma za mu ga cewa addinin musulunci a gurare da yawa in ya faɗi zunubi sai ya faɗi dalilin da ya sa ya ai haramta wannan zunubin wala ta karabu zina wata sabila kaga ne dalilin da ya sa aka haramta zina wala ki huma na ka hukum minan nisa illa sai ce min wa maktan kaga dalili ya fito a fili ala kullin kamar yadda malamai suke cewa addinin musulunci ya zo domin ya kara maslaha ne shi yasa izubin abdulsalam wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida da sittin sultanul ulama yake cewa idan ka so gaba ɗaya addinin musulunci za ka iya mayar da shi zuwa ƙa'idoji guda biyu jalbul masali da darul mafasi in ka ga dama ma za ka iya mai da gaba ɗaya ƙawa'idul fiqhiyya zuwa ƙa'ida ɗaya shine jalbul masali maslahohin da addinin musulunci ya zo domin ya kare ya kuma yi bayanin su sun kasu ta bangarori da dama sai dai saboda yanayin lokaci za mu ɗauki wani bangarorin ne yi bayani saboda yanayin lokaci da kuma yanayin a daura idan mun ɗauki maslaha bi hasabi kuwatiya za mu iya kasa maslaha zuwa gida uku mana maslaha ta ɓangaren ƙarfinta ta kasu gida uku akwai abin da ake ce musu abdaruriyat akwai alhajiyat akwai kuma attasiniyat idan muka ce abdaruriyat kamar yadda imamu shafi ya musu tarifi a cikin littafinsa na almuwafaqat yana cewa huwa ma la budda minhu liqiyami masalihi dunya wad din بحيث إذا فقد لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على تهارج وفساد وفي الأخرى بفوت النعيم والرجوع بالخسران المبين wannan shi ake kira abdururiyat ma'ana abin da in aka rasa shi to duniya da lahira ba su tsaya ba duniya da lahira ba su tsaya ba a duniya ba za a ji daɗi ba a lahira kuma za a haɗu da hasara in kuma kana so kai wa daruriyatil khams tarifi muktasar za ka iya ɗaukar tarifin Sheikh Suleiman Ruhaili al-Ustaz Dr. a kisul usul a jami'a islamiyya ya ce huwa ma yu'addi ila huwa ma yu'addi faqduhu ila al-halaki aw shibih shine abin da in ka rasa shi kai ka yi zuwa ga halaka ko kusa da halaka ad-daruriyat al-khams sune abubuwa guda biyar kiyaye addini kiyaye rai kiyaye tsatso sai kuma kiyaye hankali sai kuma kiyaye a dukiya imamu shafi yake cewa gaba ɗaya istiqra'in da ya kalla ya ga shari'a gaba ɗaya ba ta fita daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar ya ce kai har addinin da suka zo a baya ma ba sa fita daga wannan saboda haka ya kawo wata ibara ya kamata kowa a ce ya haddace ta saboda wannan ibara ita za ta sa ka gane cewa baya ba sa fita daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar yace falau udima dinu la udima al-jaza'u al-murtaja walau udima an-nafsu la udima man yatadayyan walau udima an-nafsu lam yakun fil 'adati baqa'un walau udima al-aqlu lam irtafa'a at-tadayyun walau udima al-malu lam yabqa 'ayshan ba abin da ya rage in ka addini in ka fitar da wadannan abubuwan guda biyar yace falau udima ad-dinu la udima al-jaza'u al-murtaja yace aka rasa addini to lahira ta zube shine alzizawar murtaja walau udima nafsu la udima man yatadayyan in aka rasa rai to za a rasa wanda zai addini kaga zai sai aka ce ran mumini guda ɗaya fi ka'aba yanzu mutane duka suka mutu wa zai bauta Allah a cikin ka'aba babu walau udiman nafsu lam yakun fil alati baqa'un inda za a dina hayayyafa a daina hayayyafa ta fuska aure to galibi mutane za su ƙare amma ba su ƙare ba za a haifi gantararru wanda ba su da amfani saboda ɗan zina baban shi na jin haushin shi baban shi na jin haushin sa dangin sa na jin haushin sa shi sa galiban da wuya ya zama mai tarbiya shi ma yana jin haushin su <laughs> yace walau udimal aqlu lartafa at-tadayyun inda a ce duk mutane na zama ba su da hankali to da dole a dauki addinin rufi alqalamu an talasati anil majnuni hatta ya aqila yace walau udimal malu lam yabqa aishu inda an rasa dukiya to da rayuwa ba ta tsaya ba har wannan masallacin ma ba za a gina ba kai rukunan musulunci guda biyu ma ba idan aka rasa dukiya ba hajji ba zakka saboda haka imamu shatibi yake cewa bil istiqra duk ayoyin qur'ani da hadisai ba sa fita daga waɗannan abubuwan guda biyar akwai ayoyin kuma da suka zo da su a dunkule kaga yanzu Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am da yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku kiyaye menene nan addin ko wa bil walidayni ihsana sai ce me a babu anan wala taqtulu auladakum nahanu nan kuma kiyaye menene kiyaye rai kiyaye rai ne nan sai ce wala taqrabul fawahisha nan kuma kiyaye menene kiyaye nasir wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan ko zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wala taqrabu malal yatimi kiyaye menene nan kiyaye dukiya to idan kiyaye hankali yake anan la'allakum taqilun sannan kuma abu na biyu suka ce duk waɗannan abubuwan ba mai hankali ba ba wanda za a fuskantar da su zuwa gare shi kaga gaba ɗaya sun zo haka a cikin suratul a cikin suratul isra ko wa qadara rabbuka wa bil walidaini kaga Allah ta budu illa iya kiyaye ne kibar kilahuma wala wala tubazzir menene a nan gurin kiyaye dukiya inda na kanu ikwana wa kana shaytanu wa ma tu'ridanna fa qul lahum wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika maluman ma sura kaga nan ma kiyaye menene sai ce inna rabbaka yawsutur rizqa sai ce wala taqtulu auladakum kaga kaga hibzul me nan gurin ya fito hibzun nafs ko kaga ya fito ga wala taqrabu zina ita kuma hibzu annasil kaga duk sun fito ala waɗannan su ake kira abdururiyatul khams na biyu kashi na biyu shine saboda haka kashi na biyu sune abin da ake kira alhajiya al-maqasidul hajiyya imamu suma ya musu tarifi a cikin al inda yake cewa huwa ma kana muftaqaran ilayhi min haythu at-tawsi'at wa raf'il haraj بحيث يؤدي فقده إلى الضيق والمشقة غير المعتادة mana shi ne abin da ake buƙatar sa don a yalwata don ya zama an samu yalwa ta yadda in dai ka rasa shi to zai jawo ka shiga cikin larura wacce take ba za ka iya ba za ka iya daure ta ba ina fatan mun gane don haka kaga yanzu misali idan ka kalla yanzu irin su kasar da aka ce a yi a sallah kaga duk hajiya ne saboda me saboda in aka bakka haka to ba za ka iya yi ba shi yasa sai aka ce ya zamanto an kai tafiya aka mayan maka da raka'o'in ka biyu ko haka nan shi kuma azumi shi ma aka ce fa'iddatun min ayyamin ukhar duk waɗannan masail ne duk waɗannan maqasid ne hajiya duk waɗannan maqasid ne hajiya kamar yadda malamai suke faɗa irin su salatu jama'a irin su salatu jama'a kaga dukkan suna daga cikin almaqasidul hajiya kamar yadda malamai suke faɗa idan muka dawo a ɓangaren irin su almusafa irin su al'ijara duk maqasidul hajiya ne yanzu in ka kalli irin su al-ijara za ga in ka kalli qawaidin shari'a ya kamata a ce bata halatta ba saboda lokacin da man sha'ibu zai je kai yadin sa ya ce a dinka masa akan naira dubu daya me aka yi a nan gurin na'am bai ulma ajum bai ulma ne saboda ba a dinkin ba me yasa aka ce dubu daya ba a yi ba to amma addinin musulunci ya sauƙaƙa ne ba don wani abu ba illa saboda in aka bari ba ijara mutane za su shiga wahala amma ijara a qawaid shari'a al'amma ba ta halatta ba saboda bai ulma ne tunda ba abin da za a gina cinikin a kan shi za mu je gona ta ku yi aiki a kan dubu kaza kuma har ka ba da adibas kuma ba a yi aikin ba kaga bai ulma ne duk wannan suna cikin makasudin hajiya wani zai ce akwai hadisi ana nufin hadisan sun zo ne su ma don su sauƙaƙa amma asalin babin kawa'id shari'a al'amma to dukkan su irin su bai usalam dukkan su istisna ne daga kawa'id shari'a al'amma irin su bai usalam irin su al-musaqa dukkan su an an an an an halatta su ne saboda kawai raful haraj wannan su ake kira al-maqasidul Hajiya a na uku su ne abin da ake kira al-maqasid at-tahsiniyya su kuma al-maqasid tasiniya imamu shafi'i a cikin littafin sa na muwafaqat ya musu tarifi da cewa huwa al-akhdhu bima yaliqu min mahasin al-adat huwa al-akhdhu bima yaliqu min mahasin al-adat wa tarki al-ahwal al-mudannisat allati ta'anafu al-uqul ar-rajihat sai ce wa yajma'u zalika wa yajma'u zalika kullahu qismu makarim al-akhlaq shine abinda idan aka yi shi yana daga cikin abubuwa masu kyau masu nuna annashuwa masu nuna jin daɗi sannan kuma za su sa al'umma ta yi kyau daga ciki akwai ɗahara yanzu idan mutum bai yi tsarki ba ba zai mutu ba kaga ba garuri ba ne ba zai shiga cikin wahala ba rufe al'aura shi ma yana cikin makasar tasiniya saboda haka yanzu inda za a ce ba za a rufe al'aura ba mutum ba zai mutu ba <laughs> kuma ba zai shiga cikin mashaka gairar da ba ina fatan kun gane saboda haka sunanta al-maqasid at irin su a dahara irin su satrul aura irin su hana ciyar da najasa duk suna ciki idan ana so a samu kamala a shari'a da kuma jin daɗi to dole sai an haɗa waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya imamu shafi'i a cikin muwafaqat ya faɗi wasu ƙa'idoji guda hudu waɗanda suke nuna waɗannan maqasidul azzururiya ɗin da hajiya da tahsiniya ɗin suna da alaƙa da juna wanda su ma yana da kyau a ce an haddace su yana cewa yalzamu min ikhtilal ad bi itlaq ikhtilal haji wa tahsini bi itlaq ita ce ka'idar farko ka'ida ta biyu yake cewa la yalzamu min ihtilal haji wa tahsin bi itlaq ihtilal ad bi itlaq ka'ida ta uku yake cewa yalzamu min ihtilal haji wa tahsin bi itlaq ihtilal ad-daruri bi ma sai kuma ka'ida ta hudu yace yanbaghi al-muhafazatu ala al-haji wa tahsin min ajli ad-daruri abin da ga'ida ta farko take nufi yalzamu min ikhtilal ad-daruri bi itlaq ikhtilal al-haji wa tahsini bi itlaq yanzu misali sallah ɗaya da sallah daruri ne salatul jama'a wasu malaman makasi suna saka shi cikin haji yanzu idan aka daina sallah za a yi maganar sallar jami'i babu shi shine kaga yadda min ibtilal daruri bi itlaq ibtilal laji wa tasini bi itlaq saboda haka yanzu misali babin cinikayya daruri ne babin cinikayya daruri ne na fuyul aib a cikin cinikayya yana daga cikin haji mana ya zama babu aibi a cikin cinikayya haji ne to yanzu idan ba cinikayya za samu za a samu magana akan akwai aibu ko babu aibu to wannan shine dalilin da yasa kaga shari'a sai ta rantsa ido akan wasu hajiya din saboda za su kayar da wasu garuriya din yanzu idan za ka sai gwaiba ko za ka sai kankana ko za ka sai gwanda in aka ce duk inda zaka siya sai kayan ka ka tabbatar da cewa mai kyau ce za a rasa masu siyar da gwanda da kankana saboda haka ce sa aka halatta kawai ka siya a haka tare da cewa da yawa ka sai gwanda ko kankana an ka je ka tsara ka ga aiki? saboda yarzawa min iktilal da zaruri, bi ikhtilalu alhaji wata hasini bi itila ina fatan mun gane ka'ida ta biyu da yace yalzamu la yalzamu min ihtilal ad-daruri bi min ihtilal al-haji wa tasini bi itlaq ihtilal ad-daruri bi itlaq mana idan haji da daruri suka rushe idan haji da tasini suka rushe to bai wajaba kuma shi darurin ya rushe ba zai iya yiwa yana nan amma sai kama wata ka'ida ta uku wacce zaka ƙara ganewa ne ce yalzamu min ihtilal al-haji wa tasili bi itlaq ihtilal al-daruri bi wajhin ma mana yanzu idan aka daina sallar jami'i to mutane da yawa sallar su kawai harguwa za su dinga saboda wani a masallacin yake koyar sallah wannan yasa ya ka ka'ida ta hudu ce yan bagil muhafazatu alal haji wa tasini min ajli daruri kashi na biyu wanda la'alla eh, sai mu bar kashe kashen misali haka saboda lokaci shine ana kasa ana kasa maslaha min haisu itibariha wa ilghaiha ita ma ila talatati aqsam akwai abin da ake kira almaslahatul mu'tabara ita ce maslaha wacce dalili na shari'a ya nuni izuwa gare ta duk maslahohin da muka kada za zaka iya jefa su a ciki akwai abin da ake kira almaslahatul mulgha ita ce maslahar da shari'a ce ta wancan kalar da ita ba ta yadda da ita ba kamar yanzu irin waɗanda suke kira cewa a zo a daidaita tsakanin mace da namiji a wajen gado kaga wannan sunanta almaslaha almulgha ba ta da amfani akwai maslahar da ake kiranta haka kuma irin kamar yanzu misalin da malaman usul suka tsananta har kunya nake ji wani lokacin na karanta kowanne littafin usul suka zo maslaha mulga sai su kawo ya haya wannan ya haya ne ya haya laifi da wani mai kuɗi ya zo wajen ya tare da matarsa a ramadan kawai ya ce mai dole ya azumi sittin saboda ya ga idan wani sarki ne mai kuɗi ya ga idan ya ce mai ya yanta kuyanga sai iya sake yi tunda yana da su da in ya ce mai ya ya ce da miskinai sittin zai ci gaba da yi to sai ce dole azumi sittin zai sai suka ce wannan maslaha ce mulka saboda addinin musulunci bai bambance tsakanin mai kuɗi da talaka ba akwai maslaha mursala wacce ita ce take buƙatar bayani idan aka ce almaslahatul mursala a wajen malaman usul ko kuma kawai da sukiya هي المصلحة التي لم يدل الدليل على اعتبارها ولا على إلخائها ولكن يحصل بربط الحكم بها جلب مصلحة أو درء مفسدة mana maslahar da ba a samu dalilin shari'a da ya nuni izuwa gare ta ba ba a samu dalilin shari'a wanda ya kore ta ba amma in aka haɗa hukunci da ita to za a jawo wata maslaha ko a cin wata barna wannan ita ce maslahar mursala maslahar mursala kamar yadda malaman usul da kawai take cewa ba ta shiga cikin ibada tsantsa tana shiga cikin wasailul ibada tana shiga kuma cikin al'adat ka gama kirkon dinnan maslaha ce mursala isharatul murur traffic maslaha ce mursala kurkuku maslaha ce mursala saboda haka mutane da yawa suna kalfi tsakanin bid'a da maslaha mursala ita bid'a duk inda kaji an kira bid'a to ana nufin mutum ya farar da abin da yake itikadin sa addini ita ko maslaha mursala ba addini bane kansa ba ta shiga cikin addini tsantsan sai dai ta shiga cikin wasa'idul ibada kamar yanzu makirkon kaga za a kira sallah da ita matsala murtala ce don mutane su ci ina fatan mun gane irin su jam'ul qur'an za ka iya kiran su masalihul mursala da sauransu irin su musabaka maslaha ce mursala da sauransu ina fatan mun gane saboda haka bambanci tsakaninsu shine a ita wannan bid'a tana shiga cikin ibada kuma wanda yake yi yana fatan samun lada ita kuma wannan babu wani lada na musamman a takaice wannan shine maslaha a takaice malai ce fa in tazaham fa in tazaham adadul masalih yuqaddamu ala min al-masalih addinin musulunci ya yi umarni da ɗaukar abin da yake mafifici allazi ne yastami'una alqawla ah sana kaga wannan yake nuna mana cewa kenan wannan yake nuna mana cewa kenan duk lokacin da yana daga cikin dalilan ka'ida cewa duk lokacin da ka samu abubuwa guda biyu manya to sai ka gabatar da wanda ya fi girma Ta tazamumul misali ya kasu kaso da yawa ana iya samun tazahum tsakanin alwajibat ana iya samun tazahum tsakanin almasununa ana iya samun tazahum tsakanin almasunun da kuma almafurut misalin tazahum tsakanin wajibat shine yanzu misali aka samu cin karo tsakanin sallar farilla da sallar da kai bakanci to sai ka gabatar da sallar farilla saboda ita ce a gaba kana da abinci ɗan kaɗan ya wuce mutum ɗaya ya ci ya zamanto ya toshe masa yunwarsa ba ga babakka ga matarka ga ɗanka ba za ka ba na mahaifiya mahaifiyarka za ka bawa saboda kokon rabbi ramu mako to wai ce kuma matarsa zai ba ga wani can can matar ji a kawai masu bukatar da ɗan shi da matar shi da kuma mahaifiya wa zai ba me za ka ba matarka ya ce wani da za a ɗaura aure an ce ciyarwa shayarwa ko ya hakiki magwanci mai kyau yana ga Allah yana ga ya ce shi zai ba wa mahaifiyarsa ne saboda hadisin kogo wanda suka shiga kogon nan ya rufe su kowa ya ta tawassali da abin da ya yi kaga ɗaya ya ce ya ba mahaifiya ya je ya tarar da mahaifiyarsa da mahaifansa suna bacci bai yadda ya ba iyalansa ba sai da ya jira har suka tashi amma ko wannan zai ishe su kaga hadisin ba zai hau ba wannan su duka zai ishe su mu kuma nan muna magana ne a kan dan abin dan kaɗan ne ala kullin ikhtisaran lil waqt zaka ba matarka ne duk a cikin waɗannan guda uku ba wacce ta fi ƙarfin haƙƙi fiye da mace bari na kawo muku misalin da za ku fi ganewa yanzu babanka yana da kuɗi za ka ci ya waje baka ciyar da shi idan ɗanka ya girma yana da kuɗi ya waje baka ciyar da shi in matanka tana da kuɗi ba to kaga wannan yake nuna ita ce a gaba kun gane misalin yawwa kaga wannan tazahum kenan na misalin ana iya samun tazahum tsakanin almafrud da kuma almasnun yanzu mutum idan ya fito ya zo ya tarar an kira sallar farilla ya fara nafula sai ya katsinta kamar yadda hadisi ya zo ko idan uqimati salatu amma suna cewa an kayi raka daya saura raka'a ɗaya zaka dan iya sauri ka sa saboda faɗin Allah subhanahu wataala wala tuqilu a'malakum ana iya samun cin karo tsakanin almasunulat nafila da nafila sun ci karo da juna kamar yanzu misali an tambaye ka wata matsala ana tsananin buƙatar ta yau da daddare kai kuma ka saba kullum sai ka yi raka'a goma ko ashirin to wanne ya kamata ka yi za ka duba matsalar ne ka ambaci ka amfanar da mutane ko za ka yi nafila ka ne na'am sai ka duba masala saboda wannan maslaha ce kafira wannan kuma maslaha ce muta'addiya to kaga za a kaddamar da maslaha muta'addiya akan maslaha kafira kaga an samu ta zaumul masale sai aka kaddamar da al'ala mala ce wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al haka nan idan aka samu mafasid guda biyu suka ci karo da juna to sai ka gabatar da wacce sai ka ba yadda za ka yi to sai ka aikata wacce tafi karancin fitina wacce tafi karancin zunubi akwai dalilai da yawa daga cikin dalilai akwai aikin khadir wanda ya zo a cikin suratul kahf ka gani yace wa amma safinatu ya maluna fa aradtu wa kana wara'ahum malikun kawai khadir yana tafiya kawai ya ga wata wata wani jirgin ruwa sai ga an tafi a gaba a kona azzalimin sarki in dai ya ga jirgin ruwa wanda ba shi da matsala zai kwaci kawai sai ya dan balle allanta saboda in ya ganta mai aiki ba zai dauke ta ba to kawai kawai yana yana yana yana sai sai haka kaga abin da kabila yi banna ne amma kuma irtikabu a kafu ne to haka duk lokacin da mushkiloli biyu suka haɗu bayan da za ka yi sai kai ɗaya wannan ƙa'ida tana da misalai da yawa daga cikin misalan wannan ƙa'ida shine kamar yadda aka rawaito daga Imam Ahmad mutumin da gaurantaka ta mai tsanani ya rasa yadda zai yi ya ji tsoron zina ya halatta ya aure hannunsa saboda auren hannu ya fi karanci zunubi in ma mun kaddara hadisan sun inganta akan akan yin zina tare da cewa babu hadisi ko ɗaya da ya inganta akan hadis timna amma dai malaman da suka haramta shi sun kafa hujja da Allah su faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'arij da kuma suratul mu'minun inda Allah yake cewa wallazina hum li furujihim cewa malaman da suka haramta istimla'i sun kafa hujja da faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin suratu al-ma'arij da kuma al mu'minun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim fa innahum Allah ya yabi mu'mine da cewa suna kiyaye farjojin su sai kawai ga iyalansu da kuma abin da damar su ta mallaka sai ce ba abin zargi bane sai ce fa manifta gawara a zalika kaga duk abin da ba wannan ba akwai matsala daga cikin misalan wannan ka'idar shine idan ka samu mushen kare da mushen akuya wanne za ka ci na na akuya na akuya ɗaya idan ka samu mushen akuya ka kuma samu akuyar da ba ambaci suna Allah ba fa wanne za ka ci ha Allah ba ya ce wala ta kulu min malam ya ce wa innahu shara ku ku ce zai ci zai ci zai ci wacce ba ambaci suna Allah ba wane zai ci na inna ma harama alaikum almaitata waddama wala hamal khinzir haka ne zai ci zai ci wacce ba ambaci sunan Allah ba daga cikin ka'idoji a wannan babin shine duk matsalar da aka yi sabani a kanta idan ta ci karo da matsalar da aka yi ijma'i a kanta mana abin da aka yi ijma'i akan haramcinsa ya ci karo da abin da aka yi sabani akan haramcinsa to za ka in suka ci karo da juna sai ka aikata wanda ya zamanto aka yi sabani akan haramcinsa kaga wasu malaman sun tafi akan cewa ba dole bane sai ka ambaci suna Allah an zaka yanka ismullah ala kulli muslim dai mutum ne ya shiga matsatsi ya rasa yadda zai ya shiga matsatsi yana buƙatar saduwa ya rasa yadda zai kamar zai haukaci to kuma da ya zo gida sai ya samu matan biyu ɗaya tana haila ɗaya kuma tana haji na ramadan <laughs> in bai sari da ita ba zai iya mutuwa in dai bai sari da ɗaya ba to a ganin ku wa zai jin fara na mai azumi rukunin addinin musulunci ba an ce ba in ka kare azumi ɗaya in za ka yi mutu kana azumi ba ka gama ba mai haila kun manta da kulwa azan fa ta zirin nisa a fil hit wani sadu da ita waɗanda suke ganin zai sadu da da mai azumi ne mai dalilin su mai dalili sauki kenan wanda fa yayi zuwa yana cewa halaktu ko ka manta hadisin a arabi yantifu sha'arahu na'am na'am نعم mana a nan gurin kamar yadda suke cewa zai sadu da mai azumi ne saboda ita mai azumi an halatta mata ta karya azuminta saboda taimakon wani kamar mai shayarwa da mai ciki ita kuma mai haila ba inda aka mata uzi wannan su ne wasu daga cikin misalan wannan ka'ida mu je mala ka'ida ta shari'a قال المؤلف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار malam yake cewa ƙa'idatu shari'ati taisiru ko kuma wa min ƙawa'idi shari'ati taisiru yana daga cikin ƙa'idodin shari'a sauƙi fi kulle amrin na bahuta asiran cikin duk abinda da wahala ta shiga ciki kamar da malamai ke cewa A taysir a cikin shari'ar musulunci ya kasu kaso akwai a taysirul asli akwai kuma at-taysirul arif at-taysirul asli shine ita kanta shari'ar tun asali an sanya ta ne mai sauki kamar yadda Allah yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa ma ja'ala alaykum fi dini inna dina yassira afattanun anta ya mu'az kaga duka waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna maka sauƙin shari'a tun da farko an san an sanya ta kamar yadda shatsibi yake faɗa timu ahudil ummiyi mana yadda waɗanda aka saukarwa da shari'a a lokacin za su yi aikatawa ina fatan mun gane wannan shi yake kira at-taysiru al-asli akwai abin da ake kira in ka kalla za ga duk abubuwan suna da sauƙi yanzu idan ka kalli sallah za a ga gaba ɗaya bai fita in ka yi ta da kyau ne za ta ci maka minti hamsin a rana a cikin awa ashirin da hudu in ka kalli azumi za ka ga wata ɗaya ne a wata goma sha idan ka kalli hajji za a ga so ɗaya ne a shekara so ɗayan ma kuma a kwana biyar ka kalli zakka ka ga zakkar noma za ka raba ɗaya bisa goma ka ba da ɗaya zakar kuɗi za ka rawa ɗaya bisa arba'in ka ba da ɗaya zakar shanu sai sun kai talatin sannan za ka fara ba da ɗan ƙarami zakar tumaki sai sun kai arba'in za ka ba da guda ɗaya kaga duk wannan yana nuna maka cewa akwai at-taisiru akwai at-taisiru shi kuma yana bujurowa ne idan aka samu ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai abu na farko shine as-safar in aka samu tafiya tana daga cikin abubuwan da suke kawo sauki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukha haka nan almarab shine sababi na biyu wanda shi ma yana daga cikin sabubban da suke kawo sauki in mutum ya haɗu da rashin lafiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Imran bin Hussein salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam kaga wannan sababi ne wanda yake kawo yake kawo sauki sababi na uku shine annisiyan in mutum ya manta abu bai yi ba shi ma Allah madaukakin sarki zai zai zai zai masa sauki in bai yi ibada a lokacin ta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakara fa inna zalika waqtuha fa inna zalika waqtuha sababi na na hudu shine al-ikra kaga ga sababi ne daga cikin abubuwan da suke kawo sauƙi a shari'a saboda in mutum aka takura masa yi abu an ɗauke masa laifin wannan abin in dai haƙƙin Allah ne tsantsa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa man kafara billahi man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا alai wa masukrihu alai haka nan sababi na biyar sababi na biyar daga cikin sababba waɗanda suke jawo sauƙi shine aljahal mana idan mutum ya zamanto cewa ya jahilci abu bai san shi ba ya yi shi a bisa kuskure in dai ba a sakaci ya yi ba to shi ma shari'a ta masa sauki daga cikin abin da yake nuna haka shine hadisin musi'i sala kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ya dawo yace irji fa salli fa innaka lam tusalli karshe dai da aka koya mai sallah ba ce ya rama ta baya ba tare da cewa kuma ta ba ittifaqan ba daidai yayi ba ina fatan mun gane ku fahimci wannan da kyau sababi na na shida shine annaqs mana in mutum yana da wata tawaya to tana jawowa a yi masa uzuri kaga wannan shine dalilin da ya sa mace mai haila aka ɗauke mata sallah wannan shine dalilin da ya sa yaro ba a wajabta mai sallah ba wannan shine dalilin da ya sa mahaukaci ba shari'a a kansa saboda na fi ne sababi na bakwai na ƙarshe shine ne usru umumul balwa abin da ake nufi da al'usru umumul balwa shine duk abin da yake yasubu lihtiraz minhu to wannan abin shari'a sai ke sauki wannan yasa idan najasa ta dan tabi jikinka koya in dai ya ce ba matsala shi yasa malamai malamai suke cewa in ya zama kadarin kadar kadarin wannan kadarin dirham kadarin dirham yaya dirhamin yake kamar fadin ne fadin me kwandala kuma a ah, ba haka ba na gwargwadon gwargwadon dai titi kuke ci kun san daga ina daga ina malamai suka samu wannan cewa idan najasa ta same ka in dai bata wuce gwargwadon titi ba ba matsala daga ina suka samu wannan na daga ina na a sai ka yi bayani da aka yi kamar a tsarki da dutse yawwa mana sun yi kiyasin sani da dubbar ɗan adam cewa faɗinta bai wuce wannan cisin ba amma saboda a saka shi yasa zaka ji ana cewa misru dirhamil bagini amma asali kiyasin su daga can ne shine tunda shari'a idan kai tsarkin dutse ta yi afuwa game da abin da ya raguwa a daidai iya wannan makarashin to wannan yake nuna duk jinsa da bata wuce wannan ba an yi afuwa a kanta so daga can aka samu kamar yadda malamai suke cewa a taisir yana da nau'uka guda bakwai taysir yana da nau'uka guda bakwai akwai abin da ake ce masa akwai takfifu tanqis mana a rage maka ibada kamar yanzu ne makon raka'a hudu ka ga matafi zai bi. akwai takfifu isqaf gaba ɗaya sarayen maka da ibada kamar yanzu ne haila ba za ta yi sallah ba har abada ba za ta rama ta ba in ba ta yi sallah ba za ta rama ta ba har abada akwai takfifu taqdim kamar wanda yayi tafiya zai iya jawo la'asar yayi ta da azhar akwai takfifu ta'khir kamar yanzu misali mutum zai iya daukar magarba yayi ta tare da isha nawa kenan muka faɗa hudu ko akwai takfifu ibdal in ba za ka iya wata ibada ba sai a kama wata kamar yanzu misali mai taimama kaga in ba zai iya in ba zai iya alwala ba sai ya mama kaga takfifu ibdal ne akwai takfifu tabyir inda shi kuma za a sauƙaƙa maka ya zamanto a canza ma yanayin ibada kamar yanzu mutumin kaga in mutum yana cikin halin jin daɗi dole ne ya sallah yana tsaye amma in yana cikin halin yaƙi farijalan fa in khiftum farijalan ku bana ko fa idza amintum idan za ka ya tasa kenan sai na ƙarshe shine takfifu tarfis, mana in ka shiga wata matsala sai a halatta ma haram shine kamar cin mushe ga wanda yake cikin wahala wa'annan su ne nau'ukan takfif guda bakwai malam yake cewa walaisa wajibin filafti dare wala muharramun ma'a abin da ba za ka iya ba to ya fita daga wajen shi Shi ne la wajiba ma al'aji mu muharrama ma saboda haka yanzu kaga kamar yadda muka kawo kuran bin Hussein na ɗansu mutumin da ba zai iya yin sallah a tsaye ba duk da cewa sallah a tsaye wajibi ne amma ta faɗa a kansa saboda lawaji ba ma al'ajis mutumin da ba zai iya aikin hajji ba da kanshi ya fada a kanshi yana da kuɗi sai ya wakilta wani ya je ya mata wala muharrama ma tsirari yana fita daga haramun kashi ka shiga cikin takura a wannan bayan yanzu misali wani abu ya makale ma'ana ka zai takura ko wata kwalbar iya nan sai ka yi makwalwa ɗaya ya tafi ya halatta amma kuma yaka tuna ƙa'ida ta biyu a sai ka tuna baiti na sha bakwai wa kullu ma'zurin an darura bi kadri ma darura duk abin da aka halatta shi saboda larura to bi kadri ma tatajiru darura to dole ka sha gwargwadon abin da larura take bukata in ya zaman zamanto na biya makale ma anan makwalwa ɗaya ta giya za ta tafiyar da shi in kai makwalwa biyu ta biyun ta zama haram idan ka ci mushe lauma uku zai ishe ka ya kai ka haggaran da zaka samu nama mai daɗi to in ka yi lauma shida ka ci in ka in ka ƙara lauma ɗaya ka ci haram shi yasa Allah ya ce man tsurra ghaira bagin wala adin wa kullu mahdhurun ma'a darura me ake kira da darura mutane suna kalki da yawa tsakanin darura da kuma ajiya kamar yadda muka faɗa muku ɗazu a tarifin ɗazu duk abin da ake kira darura shine abin da in ka rasa shi zai jawo ka hallaka ko kuma ya kai ka zuwa ga ko kuma ya kai ka zuwa ga ko ya kai ka zuwa ga hallaka ko kuma ya kai ka zuwa ga shi kusa da hallaka a madina muna tattauna da wasu sai su ce mu malam mota rora ce sai in ce musu ban yadda ba wana mutum ya ce personal ka tashi rora ce sai in ce musu ban yadda ba na ce me yasa na ce saboda ba za ka mutu ba in ba mota amma dai in baka da personal ka za ka iya shiga cikin wahala kaga ya zama me ya zama haji yanzu wani sai ya zo ya ce to malam yanzu yaran mu a sakandare za a iya ɗan rubuta musu amsa haka su kwafa ya halatta ko bai halatta ba shi bai halatta ba shi to ai malam larura ne kaga yan kudin nan sun mana nisa kaga ba zai zama larura ba ala kullin larura tana kasancewa ga abin da in an rasa shi zai zamanto cewa rasa shi zai iya jawowa mutum ya shiga cikin hallaka ko makamancin haka na قال المؤلف رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل شك فلا يزيل شك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فاحمم هداك الله ما يمل ما يمل نعم malam yake cewa وترجم وترجئ الأحكام lil faini lam akwai kuma alwaham shine aljanibul marjo ina fatan mun gane saboda haka idan aka ce alyaki a ka'ida alyaqinu la yazulu bishak ana nufin duk abin da ka tabbatar da shi ko kuma ka tabbatar da shi mafi rinjaye ta hanyar da za ku gane alyaƙin sosai a babun fikihu shine duk inda aka ce al yaqin to ana nufin abin da yake shine na farko a babu abin da yake shine na farko a babu shi ake kira al yaqin dan haka yanzu shine in kuka kalli misalan mu na dasu mutum yana da aure ya kokwanto ya saki matan shi me yaqini anan aure kana tsananin son wata yarinya saboda masifar ɗan da kake mata sai kai tunani kamar an ɗaura muku aure me ya yi ne a nan ka sayi kaya bayan ka zo gida sai aka ga kayan da aibu aka yi tunanin wannan aibun a wajen mai tsaye aka same shi ko kuma a wajen wanda ya siya ya za a yi na a wajen <laughs> a nan gurin a wajen wanda ya siya ne wanda ya siya shi za a danganta wa aibin <laughs> al'asur izafatul hadis ila akara a wukati ka'ida ce daga cikin ka'idojin alaƙi la ya zo da shak saboda haka a nan gurin za a dangantawa wanda ya siya ni in dai ba a samu wata wani dalili ba to bari a kawo wani misalin ka sayi bawa sai aka ce maka ai maɗinki ne ko maƙeri ne da ka zo sai ka bai iya kira ba ya za a yi sai ka sai ka mayan mai da shi saboda asali da bai iya ba shi ne ya ni a nan so daga cikin abin da za ku gane shi ne abin da yake farko a matsala da haka yanzu in mutum yana da alwala ya ko kwantan takari mai me me hukuncin ba ba maliki ne na na ce fa ba ba maliki ne <laughs> a kana da alwala sai kai ko kwanto tana nan ko ba ta nan me hukunci tana nan in ba ba maliki ya kake bi ba ana a wajen jumhur kake to idan kuma ba ka da alwala fa sai kai tunanin kai alwala ko ba kai alwala ba me ni ana ba alwala saboda shine al-aslu fil mas'ala saboda haka shi ce wal aslu wa tarji'u al-ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku bil yaqini mana ma sabata bi yaqini la yartafi'u illa bi yaqini mislihi shi yasa ya kama misali wal aslu fi miyahi na sahara wal ardi was thiyabi wal hijara saboda haka ruwanmu da ƙasanmu da tufafinmu da wannan ɗinmu duk asalinsu shine tsarkaka ne shi sa wani lokaci sai na umar suna wucewa da wani wani wani mutum suna tare da shi kawai sai wani ruwa ya dugo musu daga soro sai wai zai tambayi mutumin mai tsarki ne ko mai tsarki ba sai ce ya sahibal haudi la tukhbirna mm. yace ya kai mai wannan ruwa kaka ba mu labari kawai su wuce mutum yana da dukiya yana mutum ne yana da yana cin haram yana da hanya haram yana da hanya halal ya dauko kuɗi ya baka kyauta kaka ce sai ka tambaye shi ta wanne ya dauko kawai ka ci shine wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi yace wal aslu fil abda'i asali a farjijjika mana farjin mace haram ne sai ka samu dalilin da yake halattawa walluhum hakanan nama shi ma nama in baka san dalilin da yake nuna an yanka shi da suna Allah ko ba a yanka shi da ko ba da suna Allah ba ne to shi ma dole sai ka tabbatar kafin ka ci wannan haka ne shi ma rai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ah. la yahillu damu muslimin illa ida salat wal amwal haka dukiyar mutane kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa la takulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan il ma'asumi ko ma'asum shine wanda ba a samu dalilin da zai halatta dukiyar ko wani abu tahrimu ha hatta yaji al haramun ne har a samu dalilin da zai haramta shi fafham hadaka Allahu ma yumallu yi kokari ka fahimci abin da ake maka imla'in sa قال المؤلف رحمه الله والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس, أيوة. وليس مجنعه wal aslu fi ibaha hatta yaji a sariful ibaha wannan ka'idar ka'ida ce wacce take cewa al aslu fil ashiya ma'ana asali a cikin duk abubuwan da mutane suke aikatawa shine asali ya halatta in dai ba ka samu dalilin da ya haramta wannan matsalar malamai sun yi saɓani a kanta zuwa maganganu kusan guda uku magana farko ita ce magana jimuru wacce malam ya faɗa a nan gurin shine al'aslu fil ashiya al'ibaha mana duk wani abu da ka gani a duniya hmm. na sa kaya na sitira na cin abinci ne na cinikayya ne in dai baka samu dalilin da ya haramta ba to kawai ka sha kuramanka shi ne ma'anarsa sun kafa hujja da dalilai da yawa daga cikin dalilan da suka kafa hujja da shi shine faɗin Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi shine ya halatta muku duk abin da yake kaka suka ce kuma nan gurin ya zo ne fi ma'aradil imtinan ya zo ne Allah yana yi wa mutane bayanin baiwar da ya musu saboda kaga yana nuna halaccinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi inna allaha farada fara'ida فلا وحد حدودا فلا كو فلا تنتهكوها وحرم أشياء عفوا وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير فلا فلا تبحثوا سؤالها suka ce to wannan yana nuna cewa kaga yana nuna cewa kenan duk abin da shari'a bata ce komai a kansa ba to kawai halal ne wannan shine dalilin jumhur akwai malaman hanafiya wanda suka tafi akan cewa al-aslu fil ashiya at-tahrim mana in dai baka samu wani dalili wanda yake halattawa ba to ya haramta ka aikata sun kafa hujja da dalilai da yawa daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nahl wala taqulu lima tasifu al-sunatukum al-kadhib kada ku dinga faɗan abin da kawai harsunan ku suke siffanta ku ce wannan halal ne wannan haram dan kawai ku yi wa Allah ƙarya yace ma innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba mata'un qalilun ala kullin wasu kuma suka ce a tawakkuf ma'ana a tsaya har sai an samu abin da zai bambanci. Ah, masu mu da masu kallon mu saboda yanayin lokaci za mu dakata hannun insha Allah ta'ala ah, da izinin Allah da taimakonsa za mu ci gaba a darussan da za su zo nan gaba kafin darasin da zai zo nan gaba na cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh